tun da sanyin safiyar yau ne dai masu zanga-zanga akasarinsu matasa suka yi dafifi a harabar shiga filin wasa na ƙasa da ke surulere birnin lagos domin amsa kiran jagoran juyin juya hali omoyele showore da yanzu aka yake tsara abuja tare da kira ga jami'an tsaro na dss da su hanzarta sako shi ba tare da bata wani lokaci ba sai dai duk da wannan samako da masu zanga-zanga suka yi sun tarar da tarin 'yan sanda na su wanda kuma ba su bata wani lokaci ba suka umarce su da su watse kin watse wanda ya kai ga har ba barkonon tsohuwa kai har ma dai da kama wasu masu zanga-zanga inda masu zanga-zanga suka ce a tafau ga dai abinda wani mai zanga-zanga ya shaida manema labarai President Buhari he asked revolution that Mubarak yace sanin kowa ne cewa lokacin da aka yi juyin juya hali a kasar Masar shugaba Buhari kafin ya hau karagar mulki ya ce wannan shine hanyar kawar da gwamnati mara adalci me yasa yasa kuma yanzu domin yana kan mulki yake adawa da wannan hanya a bangaren su dai 'yan sanda sun ce masu zanga-zanga ba su nemi izini ba don haka suka yi amfani da barkonon tsohuwa domin tarwatsa su kamar yarda wannan jami'in 'yan sandan yake cewa and consulted or contacted the police authority or whoever seeking for permission for any protest or peaceful or not peaceful nobody has sought any permission so it's an unlawful assembly dole ne duk wani mai gudanar da zanga-zanga irin wannan ya nemi izini hasali ma tuni rundunar 'yan sanda ta ƙasa ta ba da umarnin hana wannan zanga-zanga da aka shirya gudanarwa a sassa daban-daban na najeriya musamman ma dai kamar yadda ake gani a birnin lagos kuma a matsayin mu na 'yan sanda ba za mu yi wata-wata ba domin tabbatar da doka da oda yanzu yanzu dai an watse tare da kama wasu masu zanga-zanga da 'yan sanda suka yi a inda masu zanga zanga suka ce za su sake salo bayan 'yan sanda har ila yau akwai sojoji ma da aka hango suna sintiri tare da kaiwa da komowa a sassa daban-daban na birnin lagos babin ya jibrin murya amurka daga najeriya